in sun ga wani abu urji cikin nono ko wani bisa hwatan nono ma ko wani bakin nono ya shige kin nan duka wani iya zama kamar abin da ake ita kansar kin nono ne kansar kin nono yana da magani amma abin da mun ka so mutum ya zo kakin dai abun ya mishi nisa tunda ko ina an ka ce riga kai ya yi magani ko so guda a shekara in tuntubi likita in ce mishi kai gashi nan ban da ciwon nono amma ina tsoron shi kenan diba min nono akwai matsala in babu matsala shi kenan hankalinka ya kwanta in ko ya ga matsala kenan ya mazan ganin ta ko tunda kai baka ji komi ba to in baka ji komi ba lokacin ne maganin zai daɗi tunda wani lokaci aiki ɗaya ne za a maka ai maka opere an hudda wani ɗan karon nan da a cikin nono shi kenan ka samu lahiya wata ran ko in ma ya yi ɗan girma sai a ce to bari a hudda nono ya hudda nono shi kenan ba a maka wani magani amma in ya fara ɗan girman nan in shi da kanshi ya gwada kanshi ba kai ka biɗe shi ba kenan abun ya fara zama matsala kenan ko kenan magani ba opere kaɗai ba sai an gama da wasu magani da ake ce ma chemotherapy da radiotherapy to chemotherapy kenan shi magani ne da ake sa cikin jini a sa cikin jini sai ya tai can cikin jini duka ya kashe duk kwayoyin cutar da suke kwayoyin cutar na kansar da a cikin jini duk sai ya kashe su tunda matsalar kansar ba ciwo ne mai tsaya wuri guda ba in ya fara ga nono sai ya shiga cikin jini ya kai ga, suhe ya kai ga anta har ya kai ga, ga kwalwa to dan shine ake so a yi chemotherapy kenan ciwon ya dan nisa to wannan chemotherapy tana da matsala tunda tana da tsada wata tana kai jika hamsin amma jika hamsin kuwa so guda to sai ka kirga su har so shida ko so takwas jika hamsin nan wata ko tana kai har jika ɗari takwas akwai wata iri da wani irin ciwo ne daban tunda kansar kowane nashi daban to bayan chemotherapy terapi kinna kuma akwai eh, radiotherapy da ya kamata a yi radiotherapy ito ita bata da matsala ita ma bata da ciwo wani kwayoyin cutan nan na kansar kin ko an huda nono watan suna tsaya bisa hwata hwata da abun san inda an ka huda nonon nan to kwayoyin cutan nan ba mu ganin su da idanu kenan dole a sa wata mashin da za ta kone su can ta kone su gaba ɗaya radiotherapy ita matsala ta babu ita a Niger santa kinne da a can kusan matante ga zubi ya kai shekara goma in bai yi ba da an ka fara an ka gina shi amma har yanzu mashin kin ne ta radiotherapy ba a sa ta ciki ba muna tambayar mutane su kama muna don mu gaya ma gwamnati tare ya kamata wannan santar a samu na mashin nan ciki yadda an ka sa mashin nan ciki kowa ya ji daɗin ta